Barka da zuwa tashar matan zamani na ɗaya kada ku manta da ku danna subscribe. Albishirinku mata ga abin da kuka daɗe kuna jira yau ya samu yadda za ki tsufa da nonuwanki ba tare da sun kwanta ba. Nonuwa ko nono ko kuma mama kamar yadda wasu suke cewa. kullatai ne guda biyu da suke tsira daga ƙirjin mace da zarar ta soma balaga ma'ana fitowarsa yana cikin alamomin balaga na 'ya'ya mata bayan ga halitta ne da mahalarci ya yi domin alamta balaga ga 'ya mace har ila yau yana cikin alamomin da ke bambanta jinsi na mace da ɗa namiji domin duk macen da ta haura manzalin balaga kuma aka ga cewa babu wannan tsiro na nonuwa daga kirjinta wannan ya zama matsala hakanan duk namijin da aka gan shi da nonuwa a kirjinsa tamkar na mace to an san akwai matsala haka kuma nonuwan dama ya fi na hagu tsayi na kowace 'ya mace a duniya hakanan kuma allah ya halicci nonuwa a jikin ya mace ne domin ta samu wajen adana abincin jaririn da za ta haifa ganin ruwan nonuwan mace shine abincin da jinjiri yake iya amfani da shi a matsayin abinci na wani lokaci mai tsawo kafin ya soma cin wani abinci mai nauyi har ila yau shine abu na farko da ke bayyanar da kyawun ya mace da zarar sun soma fita daga ƙirjinta kuma suka kai manzalin girmansu don haka nema masana kwalliya da ƙyale-ƙyale suke cewa macen da take da cikakken nonuwa ta fi kyau idan ta yi kwalliya fiye da wace ba ta da shi a ƙirjinta a nan manufa shine baya ga abubuwan da muka ambata a baya nonuwan mace su ne suke ƙawata mata kyau fiye da marashi ummi mai daɗi a ɓangaren jima'i kuma nonuwan mace yana ɗauke da kusan kashi 35 wajen samar da daɗin da ke cikinsa domin idan kika kasa mata kashi 100 saba'in daga cikinsu sha'awarsu na saurin motsawa ne da zarar an yi musu wasa da nonuwansu tabbas ko da waɗannan dalilan kaɗai za mu ga cewa nonuwa a jikin mace ba ƙaramin hikima da baiwa Allah ya yi halittarsu ba don haka ya zama dole ga mata su bi duk wata hanyar da za su bi na halas domin ganin cewa sun kula da su yadda ya kamata sai dai kuma shi kansa nono a jikin 'ya mace kowace da irin yadda Allah ya yi mata nata halittar wasu matan har su tsufa su koma ga mahalicinsu ba sa saka rigar nono saboda ƙanƙantar nonuwan nasu wasu kuma rigar nonon ma baya isansu saboda girmansu wasu nonuwan madaidaita ne marasa faɗuwa kamin tsufan mace wata ta so mahaihuwa sun zama silifas ga nan dai iri-iri mai kan tasa mai bakin aku babba da jaka da dai sauransu kuma koma wani iri ne a ƙirjinki, mijinki yana matuƙar sha'awar ganinki da su shi ya sa ma watakila ya aure ki domin su don haka ya zama wajibi ke kuma ki kular masa da su sosai da sosai wasu mata na da jahilcin cewa idan mace tana yawan shayarwa nonuwanta suna iya kwanciya da sauri wasu matan ma cewa suke yi muddin mace tana barin mijinta yana yawan wasa da nonuwanta suna iya kwanciya tun ma bata tsufa ba tabbas ko shakka babu haihuwa yana iya jawo nonon mace su kwanta sai dai kuma a yadda kimiyya na zamani ya shigo a yanzu mace tana iya haihuwa 'ya'ya dozin ba tare da nonuwanta sun kwanta ba kuma tana iya miƙar da nonuwan nata bayan ta gama haihuwa ko kuma a duk lokacin da take buƙatar yin hakan a yanzu haka likitoci na zamani sun samu hanyoyi da dama domin ganin mata masu sha'awar ganin sun tsufa da nonuwansu sun yi amfani da su wasu ƙwayoyi ne na haɗiya wasu man shafawa ne wasu kuma aikin tiyata ne ake yi wa mace na irin duk yadda take buƙatar ganin nonuwanta sun kasance sai dai kuma duk matan da ta yanke shawarar rage hara nonuwanta ta waɗannan hanyoyin ya zama dole ta tuntuɓi likita ne domin samun shawarwari irin wanda zai dace da ita domin kaucewa daga samun wata illa na rashin neman shawarar duk da yake kyawun nonuwa halitta ne na allah mahalicci baya ga kuma hanyoyin kimiyya da masana suka gano na yadda suke gyara ko kwaskwarimar nonuwa a yanzu da akwai kuma wasu hanyoyi da mace takan iya bin su domin kula da nonuwanta kamar haka na farko cin abinci mai kyau duk macen da take samun abinci mai kyau mai gina jiki tana iya gyara nonuwanta ta wannan hanyar domin duk tsufar mace muddin tana ƙoshe kuma cikin ƙoshin lafiya tana iya tsufa da nonuwanta a kirjinta yana da kyau mata su rika cin abinci masu gina jiki irin su kayan marmari madara kifi nama da ire-irensu abu na biyu shine kula da girman jiki dole ne macen da take buƙatar garin nonuwanta suna da kyau ta kaucewa yin girman jiki sosai haka kuma kada ta bari ta rame sosai domin waɗannan abubuwa guda biyu idan suka yi yawa suna jawo dalilin zubewar nonuwa a ƙirjin mace domin yin ƙiba yakan jawo fatarki ta sake wanda hakan kuma zai jawo dalilin kwanciyar nonuwan ki. rama kuma yakan jawo rashin fatar da za ta rike nonuwan har a gansu a tsaye don haka waɗannan abubuwa biyu dole ne mata su kula da su muddin suna buƙatar tsufa da nonuwansu a kirjinsu abu na uku shine rigar nono dole ne mata su rika la'akari da irin rigunan nonon da suke amfani da su kada ki rika amfani da rigar nonon da ya matse ki haka kuma kada ki rika sanya wanda ya miki kaɗan domin hakan yana jawo jijiyoyin da ke rike nonuwan su sake ko kuma su kasa rike nonuwan yadda zaki kyau abu na hudu shine motsa jiki wasannin motsa jiki suna ƙara wa mai yin su lafiya haka kuma yakan sa nonuwan mace su zama da kyawun gani domin a kullum jini yana samun damar kewayawa a jikin macen da take yawan motsa jiki musamman ninkaya da wasu 'yan sarfa-sarfa ba wai waɗanda za su takura miki ba haka kuma idan kina iya mai da hannayenki ta bayanki ki turo ki gaba ki haka a kullum kamar sau biyar hakan yana ƙarawa jijiyoyin ki karfi da kuma kewayawar jini a nan ta bakin wata mai aikin motsa jiki ga mata shi kansa tausa ga mace wani hanya ne da ke ƙarawa nonuwanta kyau abu na biyar wanka yin wanka da ruwan zafi ba shi da kyau ga 'ya macin da take fatan ganin ta tsufa da nonuwanta domin ruwan zafi yana rage karfin fatar mace wanda hakan na iya jawo nonuwanta su zube da sauri sai dai wanda ruwan dumi shi ya fi a maimakon ruwan zafi sosai abu na shida kwanciya babu kyau mace ta rika kwanciya rub da ciki yadda za ta danna nonuwanta hakan yana iya nusawa nono mace illa da zai yi sauran zuba hakanan kuma yawan bayyana nono yake cikin rana shi ma yana jawo sauran zubewarsa don haka mata su daga kaucewa yawan na sannan ki zama mai yawan shan ruwa wannan shi ma zai taimaka miki sosai domin ganin kin tsufa da nonuwanki ga matan da suke buƙatar ƙarin girman nonuwansu suna iya haɗa waɗannan abubuwa kamar haka waɗannan su ne za a samu a haɗa maganin girman nono na ɗaya farar shinkafa na biyu garin alkama na uku garin habbatin sauda na hudu garin ayaba plantain na biyar gyada na shida aya na bakwai madarar gari na takwas shine zuma idan aka haɗa su ana sha nan da makonni kaɗan zaki ga sun yi kyau sun taso sun yi ɓulu